radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Lahadi da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga abun abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma zamu mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. bansa kuma akwai shirin nan na muryar masu saurare bansa kuma muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 26 ga watan Disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurari kuma san cewa shekaru 128 da suka gabata rana irin ta yau wato 26 ga watan Disamban shekara ta 1893 aka haifi Mao Tse-tung madugon gwagwarmayar fada da sarakunan kasar China karkashin jam'iyyar gurguzu ta kasar. A shekarar 1921 Mao tare da wasu abokansa suka kafa jam'iyyar gurguzu a kasar china sannan kuma a shekara ta 1934 ya jagoranci wata zanga-zanga wadda mutane dubu ɗari daga kudu zuwa arewacin kasar china suka gudanar domin nuna rashin amincewarsu da mulkin kama karya na sarki chiang chai chek a wannan zanga-zanga dai mutane dubu sittin ne suka mutu sannan kuma shekara ta 1949 bayan yakin duniya na biyu suka sami nasara a kan sarkin sannan kuma a kafa gwamnatin gurguzu a kasar china mao ya ci gaba da iko da kasar china har zuwa mutuwarsa a shekara ta 1976 masu ware kun san cewa shekaru goma 18 da sa gabata rana irin ta yau wata girgizar kasa mai karfin ma'aunin richa 6.8 ta auka wa garin bam a kudancin kasar iran wadda ta jawo asarori na rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa mutane kimanin dubu arba'in da ɗaya ne da rayukansu yadda kuma wasu dubban suka samu munanan raunuka baya ga kuma fiye da rabin gine-gine na birnin bam sun rushe birnin bam dai an gina shi ne fiye da shekaru dubu biyu da suka gabata wanda kuma yana ɗaya daga cikin garuruwan tarihi a ƙasar iran inda ya shahara da ganuwarsa wadda aka gina tun shekaru dubu biyu da suka gabata wadda masu yawon buɗe ido ko ina cikin faɗin duniya suke zuwa wurin wadda ita ma girgizar ƙasar ta rusa wani ɓangaren ta. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata ranar irin ta yau wato 26 ga watan disamban shekara ta 2004 aka wata girgizar ƙasa ita ma a tsakiyar tekun indiya a yankin asiya ta gabas girgizar ƙasar wacce ta kai ƙarfi ma'unar catara da kuma ta samar da igiyar ruwa masu ƙarfi da kuma tsawo wanda ake kiransu da tsunami wanda hakan ya shafe ƙasashe da dama waɗanda suke gabar ruwa a yankin kasashen dai sun hada da indonesia sri lanka malaysia thailand da kuma kasar india an kyasta cewa girgizar kasar ta karkashin teku ko kuma tsunami ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 220 da kuma sanadiyar mayar da mutane fiye da miliyan biyu 'yan gudun hijira da kuma haddasa asarori masu tarin yawa wanda ake cewa sun kai na ɗaruruwan biliyon daloli.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Kasashen duniya na cigaba da nuna alhini game da rasuwar fitaccen malamin addinin Kirista nan wanda ya yaƙi ware nuna fata a Afirka ta kudu Desmond Tutu. Gobe Litinin za a koma zagaye na takwas a tattaunawar Vienna da nufin farfaɗo da jirgin nukiliyar Iran. Shugaban Somaliya ya kwace ragamar shirya zaɓuka ga Firaministan ƙasar. don zuga cikakkun labaran fitaccen malamin addinin kristan nan wanda ya yi yaƙi da wariyar launin fata a afirka ta kudu kana mai kyautar zaman lafiya ta nobel archbishop uh, desmond tutu ya rasu yana da shekaru 90 a duniya shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ne ya sanar da rasuwar tasa cikin wata sanarwa a wannan lahadi ba a dai bayyana dalilin mutuwar tasa ba sai dai an ce ya rasu a wani asibiti da ke birnin cape town tun dai kasashen duniya suka fara aikewa da sakon ta'aziyya game da mutuwar malamin firaministan burtaniya boris johnson ya wallafa a shafinsa na twitter cewa za a rika tunawa da takon da archbishop desmond tutu ya rayu da shi na tsawon shekaru shi kuwa shugaba emmanuel macron na faransa cewa yi gwagwarmayar desmond tutu za ta tsaya a tunaninmu a wani lokaci a gobe litinin ne ake sa ran bangarorin da batun yarjejeniyar nukiliyar iran ya shafa za su koma bakin tattaunawar biyanna batun dagewa iran jerin takunkuman da amurka ta kakaba mata da kuma dawowar amurka a cikin yarjejeniyar ta 2015 su ne manyan ashirin da tattaunawar a ranar 29 ga watan nuwamban da ya gabata ne iran da bangarorin suka koma bakin tattaunawar ta biyanna bayan tsaiko na watanni biyar tattaunawar da aka suma a wancan lokacin ita ce irin ta ta farko karkashin sabuwar gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi a cikin shekarar 2018 ne tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya janye kasarsa daga cikin yarjejeniyar tare da laftawa iran jerin takunkuman karya tattalin arziki ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana a ranar alhamis da ta gabata cewa tehran na halarta tattaunawar da kyakkyawar niyya sannan ta dukufa wajen ganin an ɗage mata takunkumai sai dai hakan baya nufin za ta amince da wasu bukatu domin farantawa wasu rai majalisar sojoji da ke mulki a kasar chadi ta amince da gagarumin rinjaye da wasu daftarori guda biyu da suka tanadi yin afuwa gaba daya ga 'yan tawaye da 'yan adawa na kasar wannan na ɗaya daga cikin bukatun da 'yan adawa na kasar suka gindaya kafin zamanawa teburin tattaunawa ta ƙasa da ke cikin shirin shugaban ƙasar muhammad idris debi ƙudurin na farko ya shafi yafiya game da laifukan da suka shafi ta'addanci makarkashiya shigar da 'yan samari a cikin gungun masu ɗauke da makamai ƙudur na biyu kuma ya shafi wa ƙasar zagon ƙasa da kuma faɗar albarkacin baki a cewar kakakin gwamnatin ƙasar abdulrahman na gulamala matakin ya shafi yin afuwa ga mutum 296 sai dai a cewar 'yan fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar chadin matakin bai shafi kowa da kowa ba illa kawai wasu zaɓaɓɓu saboda 'yan tawayen ƙasar sun kai dubbai To labaran duniyar na fito muku ne daga rediyo Hausa wacce daga birnin Tehran. Shugaban Somaliya ya sanar da kwacewa firaministan kasar ragamar shirya zaɓukan kasar. Takaddama tsakanin shugaban kasar Muhammad Abdullahi Muhammad wanda ake kira Farmajo da firaministan sa Muhammad Hussein Robel na daɗa kamari. Kuma ana ganin wannan matakin zai ƙara dagula halin da ake ciki a kasar a wannan ƙasa da ke yankin kahon Afirka. shugaban ya faɗa wata sanarwa cewa firaministan ya kasa sauke yaunin da ke wuyansa na shirya zaɓe kamar yadda yarjejeniyar bakwai ga watan satumba ta 2020 ta tanada tunan shugaban kasar ya kira wani taron tuntuɓa da zai haɗa gwamnatin tarayya da hukumomin yankunan somaliya da kuma hukumomin mogadisho domin zaɓar wani tsari da zai kai ga shirya zaɓuɓɓuka da suka haɗa da na wakilai da na majalisar koli da ta dokoki da kuma na shugaban ƙasa. matakin da ya zo 'yan sa'o'i bayan korar shugaban hukumar zaben kasar shugaban kasar rasha vladimir putin da takwaransa na masar abdul fatah al-sisi sun tattauna ta wayar tarho game da halin da ake ciki a kasar libya shugabannin biyu sun amince karfafa alaka a wani mataki na shawo kan rigacin libya sun amince yakar 'yan ta'adda da kuma kawo karshen masu ɗauke da makamai da kuma ganin bayan sanya baki a cikin harkokin cikin gidan kasar ta libya kamar da fadar shugaban kasar masar ta sanar shugaban masar al ya faɗa wa takwaransa na rasha a niyar ƙasarsa na taimakawa 'yan libya wajen zaben shugabanninsu da wakilansu cikin lumana a ɗaya bangaren kuma shugaban masar ya jaddada aniyar ƙasarsa ta ƙarfafa alaƙa da rasha ta dukkan ɓangarori shi kuwa putin ya ce ƙasarsa za ta mai da hankali wajen ƙarfafa alaƙa ta ci gaba tsakanin ƙasashen biyu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gashi da son barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirye mu wanda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma waɗanda suke dangantaka da nahiyar shirin namu ne da allah da zai dubi ne dangane da halin da ake ciki ta faska tsaro a najeriya musamman ma a jihohin arewa maso yammacin kasar inda 'yan bindiga da barayin shanu da masu satar mutane domin karbar kuɗin fansa suke ci gaba da dabar jama'a za mu ji mahangar masana da yadda suke kallon wannan lamari da kuma irin mahangarsu kan irin hanyoyin da ya kamata a bi domin tunkarar lamarin da kuma shawo kansa wanda da shi ne abin da shirin namu yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. har yanzu dai batun matsalar tsaro a jihohin arewa maso yammacin najeriya na ci gaba da ƙara kamari inda 'yan bindiga barayin shanu da masu satar mutane domin karɓar kuɗaɗen fansa suke ci gaba da ƙara addabar jama'a a waɗannan yankuna da sanya zaman ɗaɗɗar a kowane lokaci a cikin zukatan mutane duk da cewa a ba bayan nan kasar gumen ɗan ta'addan nan da ya addabi jihohin zamfara da sokoto ya buƙaci tattaunawa domin yin sulhu amma duk da hakan ana ci gaba da samun irin waɗannan matsaloli waɗanda suke haifarwa jama'a a cikin yankunan da suke cin karansu babu babbaka hata a cikin jihohi ta a cikin jihohin na zamfara da sokoto da kuma makwabtansu irin su naija da kuma katsina sakamakon irin yadda wannan matsala take ci gaba da kara ta'azzara da kuma cima jama'a tuwa kwarya hakan ya sanya mutane da dama ƙauracewa muhallansu inda aksarin wuraren da 'yan ta'addan suke cin karansu babu baka yankuna ne na karkara da kuma manyan hanyoyin da suke haɗa manyan birane da hakan ya haɗa har da babbar hanyar da ta haɗa kaduna da kuma babban birnin tarayyar najeriya abuja inda sukan tara mutane tare da kashe wasu da kuma kame wasu da yin garkuwa da wasu domin karɓar kudaden fansa wanda hakan ya yi mummunan tasiri ga harkoki na safara akan wannan babbar hanya wadda ta haɗa mafi yawan jihohin arewa maso yammacin najeriya da kuma birnin tarayya abuja a bangaren yankunan karkara da lamarin yake yin kamari kuwa mutane suna tserewa zuwa manyan garuruwa waɗanda suke kusa da su domin tsira da rayukansu inda akan tsugunar da su a matsayin 'yan gudun hijira a cikin jihohinsu ko kuma yankuna da suke makwabtaka da jihohin nasu masana kan harkokin tsaro suna bayyana mahanga daban-daban akan wannan lamari da kuma irin matakan da suke ganin ya kamata a ɗauka duk da cewa akwai waɗanda suke ganin cewa duk da ana amfani da ƙarfi wajen tunkara waɗannan 'yan bindiga amma kuma za a yin amfani da wasu hanyoyin na daban a lokaci guda akan wannan batu muna tare da dr audu bulama bukarti masani akan harkokin tsaro da shari'a daga jami'ar london da ke ƙasar birtaniya Dokta muna muka barka da zuwa da kuma lalin habin a cikin shirin namu. Da farko dai za mu so jin mahangarka akan yadda kake kallon wannan lamari na 'yan bindiga da kuma ayyukan da suke gudanarwa wanda suke haifar da matsaloli na tsaro da kuma batun yadda za a tankare su shin ko kana ganin cewa yin amfani da karfi shine fi dacewa ko kuwa za a iya sauraron waɗanda suka buƙaci a yi sulhu da kuma tattaunawa da su kamar yadda gwamnatin jihar zamfara ta a lokutan baya ko ko akwai wasu hanyoyi na daban da kake gani ya kamata mu fahimci bambance-bambancen kungiyoyin da suke rike da makamai a nan arewa maso yammacin najeriya din kafin mu gane waɗanne ne za a iya sulhu da su ko kuma a zauna lafiya da su waɗannan ne kuma ba za a iya ba akwai wato fulani da suke rike da makamai a nan arewa maso yammacin najeriya din waɗanda dalilin ɗaukan makamansu da kuma kashe-kashen da suke a yanzu wato ya samo asali ne daga abubuwan da suka faru da su a baya a lokacin da wato 'yan sace-sace kanana-kanana da kuma shiga gonaki suka yi yawa a ita jihar zamfara ɗin sai aka kafa ƙungiyoyin da aka kira na sa kai wanda ƙungiyoyi ne na hausawa mutane masu mazauna gari ko kuma manoma ka iya cewa waɗanda wato wannan 'yan sace-sacen da ake kanana-kanana na baya da kuma shiga gonaki ke damunsu kuma aka ba wasu wannan 'yan sa kai din damar su hana shiga gonaki wato ana cinye amfanin gona da kuma ƙananan sace-sace da ake yi abin takaici su waɗannan 'yan ƙungiyoyi na sa kai sai suka wuce gona da iri wajen kashe fulani baji ba gani da kuma kwace dabobinsu da sauran dukiyoyinsu har ma da zarge-zargen cewa wato sun yi wa matan fulani fyaɗe. sai ya kasance a wancan lokacin a jihar zamfara tun kafin 1999 nake magana sai ya kasance a wancan lokacin duk wani bafulatani da yake zaune a daji ba shi da aminci idan ya shigo gari ko aka gan shi to za a iya zargin cewa barawo ne ko kuma mai shiga gonakin mutane ne a kashe shi ko a illata shi sannan a kwace dukiyarsa idan yana da dukiya su waɗannan 'yan sa kai ne suka yi ba wai mazauna gari dukansu na zamfara ba. to dalilin wannan waɗansu daga waɗannan fulani suka ɗau makamai kuma abin da suke a yanzu gani suke ramuwar gayya suke yi suna kashe mutane ne suna ƙwace dukiya saboda abin da aka yi musu suma kenan a da kuma suna ƙoƙarin ramawa ne kaga wannan kashi na waɗanda suke rike da makamai za a iya sulhu da su hanyar sulhu da su kuma shine wato a zo a zauna a kan teburin a tattauna da su a ji menene korafe-korafensu kuma me suke so a yi misali in so suke abu wanda waɗanda aka kashe musu to za a iya kafa kwamiti wanda zai binciki dukkan bangarori? ya kuma tabbatar da cewa an yi wa dukkan bangarori adalci wajen wato gurfanar da waɗanda ake zargi da laifi a gaban shari'a da kuma biyan diya na wato waɗanda suke zargin cewa dukiyoyinsu sun bace. To, akwai wasu kuma waɗanda ba kome ne aka yi masu ba, amma yanzu suna nan suna ta wato kwatar dukiya ta mutane da satar shanu daga rukuwa da jama'a domin karɓar kuɗin fansa su irin waɗannan ta waɗanne hanyoyi ne ya kamata a fuskanci lamarinsu 'yan fashi da 'yan wato garkuwa da mutane waɗanda su wannan wato ɓangare na 'yan wato masu riƙe da makamai wato aikinsu kawai laifi ne zuwa suke su kashe mutanen gari wato su kwashe dukiyoyinsu kuma ba su damu mai dukiyar nan ba fulatani ne ko bahaushe ne ba inda yana da dukiya to za su iya kashe shi su kwace dukiyar ko kuma su ɗauke shi su yi garkuwa da shi su bugaci a biya su makudan kuɗaɗe kafin su saki wato wanda suka kama kaga waɗannan masu laifi ne ba mutane ne da zaka ce a sulhu da su ba domin ba wata ba wani korafi ne da su ba ba wani dalili ne da su na kashe mutane ba face dalilin san rai na wato son su tara dukiya ba ta hanyar da wato Allah ya halatta ba ba ta hanyar da doka ta tsara ba wato idan kuma a cikinsu akwai waɗanda suke so su bar wannan aika-aika da suke yi to kamata ya yi su ɗin wato su tuba su dawo cikin al'umma su nuna nadama su in ya so ita gwamnati ta duba yiwuwar yafe musu abin da suka aikata na ba daidai ba in har wato su da tubasu sahihiya ce akwai kashin zub da jini na uku wanda shi kuma rikici ne tsakanin su kungiyoyin masu rike da makamai amma illar shi wannan fada a kan sulhu shine wato idan kungiya ɗaya ta yadda ta yi sulhu abinda gwamnati take bukata a yi shine ta ba da makamanta su kuma irin waɗannan ƙungiyoyi wannan ƙungiya sai ta ji tsoron idan ta ba da makamanta to fa dama tana gaba da ƙungiya kaza wadda ita ba ta yadda a yi sulhu ba idan waccan kungiya ta fahimci 'yan wannan kungiya wanda suka yadda a yi sulhu sun zub da makamai to za su biyo su ne har gidajensu su kashe su domin wannan gaba da take tsakaninsu. To a wasu lokuta ɗin wasu sukan zo su ce su sun tuba har ma su miƙa makamai da suke hannunsu kuma gwamnati ta kan karɓe su hannu biyu biyu amma bayan wani lokaci kuma sai su koma a cikin irin waɗannan ayyuka to ta yaya za a iya magance aukuwar hakan to da wuya a ce za a iya samun wani tabbaci na cewa su waɗannan mutane ba za su koma ruwa bayan sun dawo sun ce sun tuba ba amma gwamnati za ta iya ɗaukan matakan da za su tabbatar da cewa wato ko da suna son komawa abin zai musu wuya sosai abu na farko shine gwamnatin ta tabbatar da cewa dukkan wanda ya zo ya ce ya yi sulhu ko ya tuba to ya ba da makaman shi baki ɗaya kuma a samu tsarin tabbatar da cewa an yi bincike an gane cewa bai ɓoye wani makami daga gurin shi ba a sannan kuma lalle ne gwamnati ta ɗau matakai kamar na takaice wato yawace yawacensu da kuma mu'amalarsu don a tabbatar da cewa ba su je sun samu waɗansu makaman sun zo sun ci gaba da kashe mutane ba a wasu lokuta za a ji wasu na zargin cewa kamar akwai wato batu na siyasa a cikin wannan lamari na taɓarɓarewar tsaro a yankunan arewa maso yammacin najeriya a matsayin ku na masana kwararru akan harkokin na tsaro ya kuke kallon wannan lamari To, kullum wato in abu ya faru a Najeriya ka ga ana ƙoƙarin alakanta abin da siyasa. amma gaskiya a shaidun da suka fito mana fili a yanzu muka sani ba san abin da yake boye ba wato yana da wuya ka ce akwai hannun 'yan siyasa musamman manya-manyan 'yan siyasa ko wanda suke cikin gwamnati ko wanda suke adawa a cikin wato wannan rikici da ake ciki domin wannan abu fa ya samo asali ne tun kafin ma siyasa abin da dai gwamnatocin siyasa suka yi na ruruta abin shine irin wato kafa 'yan sa kai da suka yi suka ba su goyon bayan gwamnati da makamai amma ban ga gamsasshiyar hujja cewa akwai wani ɗan siyasa na da ko na yanzu wanda shi ne yake ɗaukar nauyin waɗannan mutane suna kashe-kashe gaskiya abin da na fahimta shine waɗannan mutane kawai masu riƙe da makamai ne suke cin karensu babu babbaka saboda lalacewar harkar tsaro a najeriya baki ɗaya To a kwanakin baya wasu daga cikin manya na jami'an tsaro a Najeriya din sun ce sanar tabbaci akan cewa akwai hannun wasu sarakunan gargajiya a cikin wannan lamari. Shin ya kuke nazartar wannan lamari daga bangaren ku? a fahimta ta da kuma hujjojin da na gani wato waɗannan sarakuna ba sarakuna ne waɗanda wai suke goyon bayan a zo a kashe mutanensu ko don su su ji daɗi ko don a ba su dukiya ba a sarakuna ne da suka yanke ƙauna cewa gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha za su iya magance wannan rikici sun yi sun yi gwamnati ta zo ta yi abin da ya dace ba ta yi ba sai suka haƙura suka bi masu laifin idan masu laifin suka zo maimakon su bari a kashe mutanensu sai su yi ma masu laifin abin da suke so na ba su dukiyar ko kuma na rarrashin su dan dai su tafi su bar su to kaga waɗannan wato ba za ka ce suna haɗa baki ne da masu laifin ba a'a mutane ne wanda suka rasa mafita kaga wannan ba za ka ce laifin su ne ba to dokta da ƙarshe ganin cewa dai har yanzu dai wannan matsala tana nan tana ci gaba da kamari kuma mafita ake nema a kowane lokaci wace irin shawara ce za ku bayar ga mahukunta shin ci gaba da bin hanya ta yin sulhu tare da waɗannan mutane waɗanda suka amince da a yi sulhu da su da kuma ɗaukar mataki ne amfani da ƙarfi akan waɗanda suka bijire ma batun sulhu ko ko kuna ganin akwai wata mafita ta daban wadda ya kamata a yi amfani da ita domin shawo kan matsalar wato mu fahimci cewa yin sulhu da waɗannan mutane ko kuma waɗansunsu ba dalili ba ne na a ki inganta harkar tsaro ko an yi sulhu da su ko ba a yi ba ko an yi sulhu da dukansu ko waɗansunsu ko wasu sun tuba ko duka sun tuba lalle ne a inganta harkar tsaro ta hanyar bawa jami'an tsaro isassun makamai da kayan aiki da kuma kula da lafiyarsu da bukatunsu da kuma bawa jami'an leƙen asiri wato masu 'yan sandan ciki masu bincike isassun kayan aiki su dinga tattara bayanai wanda ake bukata. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole nan zamu ja lizamin wannan shiri. Godiya ta musamman ga bakon namu a cikin wannan shiri Dr. Audu Bulama Bukarci kwararre akan harkokin tsaro daga Jami'ar London a ƙasar Birtaniya. Masu saurare idan Allah kai mako na gaba za a je mu dauke da wani jigon a wani shirin. To amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salo Katsina wanda na shirya na gabatar nake muku fatan alheri sai a kasance tare da mu a mako na gaba. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta da kullum. to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. BOH Hausa suna na sun Madatai daga nan jihar da makaram a jamhuriyar Nijar. Na shigo shirin ne a yau domin yi amfani da damar da kuke ba mu dukkan karshen mako. Muna mika sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Muna godiya insha Allah yau ma zan fara da Isuhu Madatai da magaram sai kuma usaini star kasuwar kwalliya da magaram akwai na agwa mai faci a nan da magaram sai kuma leturo mai sai da essence a nan da magaram akwai murtala salisu wanda aka yi sani da mt garin randa bakwai a nan da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga abdul aziz firizi da magaram akwai kuma tasiu anguwar tudu da magaram yakuba mai aski ba da raka da magaram ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga mishi soja mai adidita da magaram akwai kuma abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya a nan jihar da magaram yake ina mika safifiyar gaisuwa zuwa ga mamman buniya yakuba a washe ina mika safifiyar gaisuwa zuwa ga isa musa wanda aka sani da isa rezo ba kuma zan taba man mantawa ba da shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ilyas yakuba digawa akwai ibrahim dan fulanin yayari kadora digaga dan fulanin warji haɗabi mai kwamfuta mai yama da dukkanin masu sauraron wannan tasha ta oh suna na sanusi maɗatai da magaram ku tashi lafiya salamu alaikum barka da aiki da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aiki ba da raka jihar da magaram ƙasar niger muna matuƙar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakinmu abin da ya shafe mu na yau da kullum da farko yana so ku bani dama in yi gaishe gaishe da farko yana gaida dukkan ma'aikatan biyoyi hausa yana gaida tasirin gwatudu su madattai yesu madattai da mamman bin yakuba washe da iliyas yakuba jigawa da yakubu mai manja funtuwa da yaro biniya Malam da mamman sani daura da sauran dukkan al'ummar da suke sauraron mu a faɗin duniya a duk inda muryar mu za ta je ina gaida su ina gaida su kwarai a tashi lafiya biyoyi hausa mai magana ni ne yakubu yakuba mai aski raka jihar da magarin kasar niger salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa da biyu mai magana isu ne wani ɗaya da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ina so ku ba da dama yi gaishe gaishen ƙarshen mako da farko ina gaida sanushi gero maɗate da magaram akwai shugaba baba lafiya da magaram ina gaida shugaba iliya mai da shayi garkin daura akwai shugaba alar mahara shanya mai dubino maɗate ba zan manta da ya so ne talmanta mai ba yanzu tasu tudu ina gaida da yakubu aski ba da raka ina gaida a ɗahar zaki soyayya bulbaram ba zan manta da ilis brazil a zuci ba akwai alkasim agadas akwai lawa alji abba ali agadas akwai mamman bunya kuma a washe na tsallaka tare da najeriya akwai lami kadir shagar kidola akwai kadar da ga dan fulanoji ilyas yakubu diga wata gado isa jika mai saje tashar mai turare karamar hukumar toro ina gaida wakilin shirin na hassan barka na gode mai magana isu ne maɗatte da magaram jamhuriyar jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi laya. Hanyar jamhuriyar Musulunci mai magana lawana Alhaji Abdu Agada Sinija to da wagga dama da kutewa muna mu gaida yan uwa da amanna arziki musamman ina gaida Badamasi wanda yake na Turje Zandar na Turje ina gaida Tijjani Gogo wanda yake na Turje ina gaida Ali wanda yake na Turje ina gaida Ibrahim mai adaidaita sau wanda yake a Gadas. ina gaida bukar roga roga wanda yake a gadas ina gaida kabiru kwanini a daidaita wanda yake a gadas ina gaida abdurrashid alu wanda yake a gadas ina gaida miji soja wanda yake zanda ina gaida na agwa mai faki wanda yake zanda ina gaida isu madattai ina gaida tayar m tayar kano nigeria ina gaida dukkan masu sauraron wannan shirin wannan tasha mai albarka daga na kulawa na alhaji abdu azhar sinija suna na abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka saƙon gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a cikin shiri na saƙon gaishe-gaishe na ƙarshen mako da ake yi na farko ina gaida hassan barka shine mai watsawan ga shiri ina mashi fatan alkhairi da shi da iyalin shi ina gaida usain star kasuwar kwalliya ina gaida abokin nau inini shabab a kasuwar kwalliya ina gaida mamman buniya awashe musa hadarin asuba ina gaida shi muji soja mai adidi sau bakin ofitar litoro mai sans nagwa mai faci ina gaida iliya mai shayi karkin daura akwai abokina mushe almaman karimu ina gada sabiola akwai abdulaziz n zero akwai sani sangwar mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karmaru ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wannan majima ta mai albarka da gidan rediyon BOH Hausa Tehran malama da malami ina muku fata alkhairi ina mika sakon gaisuwa ta ga shugaban association a Abban ni da kaina nake da kaina da kaina kenan da kanina Muhammad Shaibu Adam da kanina Isa Muhammad Shaibu Adam da kanina Musa Shaibu Adam mhm. sai kuma kanwata ina mata fatan alkhairi ina da sauran abokanmu da kadora gaga dan fulani warji da shi kansa wato mutanen da Nijar da magaran gaba daya da shabu ordinator da Hassan Barka mai gabatarwa da fatan kuna lafiya na gode salamu alaikum abban jummai ne daga injin injimai na shugaban kungiyar asusu da shimbali assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu su yau ina sanne ku bani dama domin in mika sakon gaisuwa ta musamman ga kai mai gabatarwa malam hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya baya ga haka zan yi amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa ta ga kwamirar ilyasu yakubu gawa akwai kadore diga ga dan fulanin warji ba zan manta da shugaba iliya mai shayi garkin daura yakin idan na koma a jamhuriyar niger ba zan manta da isu madatte da magaran akwai sanusi madatte da magaran akwai na agwa mai faci akwai shi tahir agadas akwai kuma leturo shi ma da kinan jamhuriyar niger idan na dawo najeriya ba zan manta da shehu adamu a ado salati goma ga annabi jau ba akwai alhaji dan ashe mai fitila mai ma akwai faru kuma kaho andare ba zan manta da babban mai gida na injiniya manar musa jiga ba da fata kowa na cikin koshin lafiya ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai ma local government ƙasar najeriya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu biyu yace hausa tahiran ina muku fata alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya dama da kuke ba mu taimaki mu gaida yan uwa da amana arziki Allah saka da alkhairi da farko dai ina gaida sunusi madatte akwai isu madatte abdullahi kadamari hussein sitar ga kwalliya eh, kadawar Ka ga ɗan fulanin warje akwai lawal alhaji abale wanda yake agadas alkasim agadas mazamanta da laitana mamman shehu shabde gard wanda yake ramfuwa hawa juji da magaran akwai tasiru wanda yake tudun mazamanta da maji soja wanda yake mai adaidaita ne akwai laitoro akwai kadoro dan bulamin hudu mazamanta da alhaji aminu mustapha wanda yake an kwalliya akwai zabiyar mai matala shugaban zaɓen kan jihar da magaran mazamanta da yahaya sonitar wanda yake garin mata mai mazamanta da shugaba ahmad dimbaran gamba akwai mustapha ranki likitan dabbobi a garkin daura akwai mata na karbiya da hajara da sabda fati dunguri a garin magariya mazamanta da tunjani mai kabu kabu raba bawa da arziki sai allah wanda yake garin magariya akwai alai suleiman tela wanda yake tanaci ba zan manta da eh, suleiman dan gambo mai atamfa wanda yake garin goma da duk zama da suke cikin gidan nan wanda na kama sunan da wanda kama sunansa ba ina masa fata alkhairi na kawo zumunci nan da magaran ina fatar allah unji mai damu gida lafiya to allah saka da alkhairi da ta haram ne musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare nigeria fatan za ku ta lafiya muna tare To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙonka kuma da kai ne ma ina ja birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Tun zuga shirin nan na ƙisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da dastan na atla shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma cikin kisar annabi isa salam da muke ciki mun tsaya inda muka bayyana littafin injila a cikin alkur'ani mai girma da kuma injiloli guda hudu da suke hannun kiristoci a halin yanzu mun kuma tabbatar da cewa injila wanda aka saukarwa annabi isa salam ya ɓace don injiloli guda hudu da ake da su a halin yanzu an rubuta su ne bayan annabi isa salam ya daɗe da barin cikin bani isra'ila kamar yadda muka sani kiristoci a halin yanzu dai sun yi imani da cewa annabi isa salam allah ne wa iyazu billah ko kuma ɗan allah ne haka ma sun yi imani da gice shi don kankarewa mabiyansa zunubansu har ma alamar gicewa ta zama alama ta kiristoci a ko'ina a duniya inda suka mai da ita alama a saman coci-coci ko kuma matsayin abin wuya ko kuma a kaburburansu amma gaskiya ne an gice annabi isa alaihissalam alkurani mai girma ya musanta hakan ya kuma bayyana cewa allah ta'ala ya ɗauke shi daga cikin nan duniya sannan kamar yadda wasu hadisai suka nuna zai dawo a ƙarshen zamani inda zai tabbatar da adalci tare da imam mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif a lokacin bayyanarsa banda haka wasu hadisan su nuna cewa kiristoci da dama a lokacin za su musulunta su kuma kasance musulmi tare da kiransa dangane da wannan alkur'ani mai girma yana cewa da faɗarsu lalle ne mu mun kashe masihu isa da maryama manzon allah alhali kuwa ba su kashe shi ba kuma ba su tsire shi ba kuma amma an kamanta shi ne a gare su lalle ne wa'anda suka saba wa juna a cikin sha'aninsa lalle ne suna shakka daga gare shi ba da wani ilimi ba face bin zato kuma ba su kashe shi ba bisa yaƙini cikin suratun nisa ta 157 to kafin haka yahudawa daga cikin bani isra'ila wanda suka yin imani da annabi isa salam tare da wasu kiristoci maha'inta sun kulla makircin kashe annabi isa salam a lokacin da suka ga addininsa na daɗa yaɗuwa sun kuma rasa yadda za su yi da shi amma allah ta'ala ya wargaza shirinsu ya kuma kubutar da manzansa daga hannun yahudawa kuma allah ta'ala ya faɗa masa tun kafin haka kan cewa suna ƙoƙarin kashe shi ya kuma faɗa masa kan cewa zai kubutar da shi daga sharrinsu kamar yadda ayi da dama a cikin alkur'ani suka bayyana haka allah na cewa a lokacin da ubangiji ya ce ya isa lalle ni mai cika maka ne kuma mai ɗauke ka ne zuwa gare ni kuma mai tsarkake ka ne daga wa'anda suka kafirta kuma mai sanya wa'anda suka bi ka a bisa wa'anda suka kafirta har ranar kiyama sa'an nan kuma zuwa gare ni makomarku take sa'an nan in yi hukunci a tsakaninku a cikin abin da kuka kasance kuna saba wa juna cikin suratu ali imran aya ta biyar. malaman tafsiri sun gamu akan cewa ba su kashe annabi isa salam ba kuma ba su gicce shi ba sai dai allah ta'ala ya ɗauke shi zuwa wajensa amma kiristoci suna cewa an gice shi sannan sannan an bizne shi sannan ya tashi bayan kwana uku sannan ya zauna a duniya na ɗan lokaci sannan aka yi sama da shi alkurani mai girma ya ce an kashe wani ne mai kama da shi wanda allah ta'ala ya yi hakan don ya kubutar da shi annabi isa alaihissalam da farko aƙidar gicce annabi isa alaihissalam aƙida ce mai ƙarfi a cikinsu banda haka suna ɗaukansa a matsayin ɗan allah ta'ala wa yazubillah allah ya ɗaukaka daga haihuwa sannan ɗayan alloli uku masu tsarki babu musulmi wanda ya yi imani da wannan mun ɗauki annabi isa salam a matsayin annabi daga cikin annaban allah manya-manya masu daraja ta farko kuma ɗan mutum ne wanda maryam salamun alaiha ta haife shi don allah bai da ɗa kuma ba haife shi ba kuma bai da mata banda haka shi bawa ne daga cikin bayan Allah ta'ala wanda yake bauta masa ya kuma yi imani kan cewa babu tamka ko mai kama da shi masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun su kuma sai shirinmu na kashe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin radio hausa biyu da saba yi muku nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya hankalin duniya To a shirin na yau za mu duba wasu daga cikin batutuwa da suka shafi tattaunawar da ake a Vienna da nufin farfaɗo da harshen nukiliyar Iran. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. a ranar Litinin mai zuwa ce bangarorin da ke tattaunawa a biyanna. za su koma zama na takwas a yunkurin farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran tattaunawar da a ta iran ke fatan za a ɗage mata jerin takunkuman da amurka ta kakaba mata bangarorin za su kuma tattauna hanyoyin da amurka za ta dawo a cikin yarjejeniyar ta 2015 ta da dukkan masu ruwa da tsaki a yarjejeniyar za su mutunta ta kafin hakan dai masana da dama na ganin iran na samun nasara a tattaunawar duba da yadda ta gabatar da bukatar a ɗage mata takunkumi a jerin bukatunta ke takunkuman da tsohon shugaban amurka donald trump ya kakabawa iran a shekarar 2018 su ne mahukuntan tehran suka sanya a gaba a yayin zagayen wannan tattaunawar a yayin da kasashen turai ke zargin iran da jan kafa game da tattaunawar ana ta bangare iran na mai cewa ana samun ci gaba a tattaunawar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id katib zade ya ce bangarorin su amince da yin nazari kan kudurori guda biyu da iran ɗin ta gabatar a kwanakin baya-bayan nan a vienna ya ce daftarori ne guda biyu da suka kunshi matsayin iran waɗanda kuma za su ba da damar gaba da tattaunawa bernard horkad wani ƙwararre a faransa kan harkokin iran ya bayyana cewa mahukuntan taron sun yi nasara a wannan zagayen game da ciwo kan sauran ɓangarorin kan cewa rage takunkumai ya shine kan gaba saboda haka ne za a buɗe hanyoyin da za su kai ga fahimtar juna kan batun da ya shafi shirin nukiliyar ya karar cewa iran na mutunta yarjejeniyar ta sha biyar kenan ya rage ga amurka da ta yi watsi da yarjejeniyar ta dawo ta gyara barnar da ta aikata iran da yi ta alkawarin rage ayyukanta da suka jibanci makamashin nukiliya bisa sanya ido na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya domin ɗage mata takunkuman da ke kanta sai dai a lokacin zuwan shugaba donald trump amurka ta janye tare da kakaba tsohuraren takunkumai kan iran ciki har da wanda ya shafi sayar da man fetur dinta lamarin dai sai ana ta bangare iran ita kuma ta dauki matakin jingine aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kunsa ciki har da ta ce sanadarin uranium sauranta a matsayin mai da martani kan ficewar amurka da kuma takunkuman da aka yi ta lafta mata ba tare da sauran bangarorin da suka rage a yarjejeniyar ba sun yi wani abun a a gani na rage mata wannan raɗaɗi iran ta jima tana zargin sauran bangarorin da suka rage a yarjejeniyar musamman kasashen turan nan guda uku faransa jamus da kuma burtaniya da rashin taɓa komai na rage mata zafin takunkuman da amurka ta lafta mata ta tsarin na ciniki da ake kira intex da aka kafa na bani gishiri in ba kamanda tsakanin kasashen turan da iran bai haifar da wani ɗa mai ido ba bayan da shugaba joe biden na amurka ya mai gurbin tsohon shugaban amurka donald trump an sake komawa tattaunawar neman farfado da yarjejeniyar sai dai an dakatar da tattaunawar a watan yuni gabanin zaben shugaban kasar iran aka kuma sake koma bakin tattaunawar a ranar 29 ga watan nuwamban da ya gabata sabuwar gwamnatin iran dai ta bayyana cewa za a iya cimma yarjejeniyar idan har kasashen turai da suka rage a yarjejeniyar da gaske suke kan bukatar dagewa iran din takunkumai da kuma yin amfani da barazana ko matsin lamba to yanzu bari mu yi waiwaye akan wasu daga cikin ababen da suka wakana a can baya yayin sabon zagayen tattaunawar ta na iran ta ce cire mata jerin takunkuman shine abinda ta rukufa akan shi a yayin sabon saken tattaunawar ta vienna kafin haka dai ministan harkokin wajen ƙasar iran ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ta baiwa tattaunawar mahimmanci kuma da gaske take amma ba ta da kwarin gwiwa kan cewa ko amurka da kasashen turai uku da suka rataba hannu kan yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 da gaske suke hussein amir abdullahiyan yayin wata tattaunawa ta wayar tarho ranar alhamis da takwaransa na kasar japan ya sake nana ta cewa iran tana maraba da yarjejeniya mai kyau kuma da gaske take a tattaunawar ta na shi ma da yake tsokaci kan tattaunawar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya ce tawagar kasar da ke tattaunawa a birnin biyanna ta dukufa wajen ganin an ɗage duk wasu takunkuman da aka kakaba wa kasar sa'id katibzade ya bayyana cewa abinda iran ta fi mayar da hankali akan tattaunawar biyannar shine rage takunkumin da aka kakaba mata kuma tawagar da ke tattaunawa ba za ta amince da wani abu da ya wuce abin da aka amince da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 hatib zade ya bayyana cewa batun tattaunawa a mataki-mataki ko kuma shigar da wasu sabbin bukatu abu ne da ba za a lamunta da shi ba ya ƙara da cewa idan sauran ɓangarorin tattaunawar a biyanna su nuna da gaske suke to kuwa tabbas za a samu fahimtar juna a hannu guda kuma iran ta tar da shirin isra'ila na yi wa tattaunawar zagon ƙasa furcin na iran na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila ta yi zargin cewa iran na ci gaba da ayyukanta na nukiliya yayin da ake tattaunawar ta biyan na. ta kuma buƙaci amurka da ta gaggauta raba gari da tattaunawar jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya mashidi tarabanci ya bayyana cewa goyon baya marar iyaka da amurka take baiwa isra'ila shine yake hana kwance da marar waɗanda suka mallaki makaman ƙare dangi a yankin gabas ta tsakiya mustata shi ya bayyana hakan ne a wani taro na musamman da aka shirya don tattauna batun kwance da marar dukkan ƙasashe masu makaman ƙare dangi a yankin a irin wannan halin a cewarsa dole ne isra'ila da shiga cikin yarjejeniyar npt ta kwance damarar masu makaman kare dangi sannan hukumar ta iaea e ta binciki dukkan cibiyoyin makamashin nukiliya na isra'ila yayin da dai ake dakon sake komawa bakin tattaunawar ta na a mako mai zuwa mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran na ali bakiri kani wanda ke jagorantar tattawagar ta iran a birnin vienna ya jaddada cewa burin farko na iran a zaman shawarwarin shine soke dukkanin takunkuman da aka kaba ma kasar wakilin kasar rasha a tattaunawar mikhail ulyanov ya bayyana cewa muna da kudiri mai kyau ta fuskar ganin cewa an samu nasarar kammala shawarwarin wakilai daga kasashen yamma masu ruwa da tsaki a batun yarjejeniyar nukiliyar kasar ta iran ta shekarar 2015 sun amince da baiwa batun takunkumin da aka kaba wa iran fifiko yayin tattaunawar ta wannan karo a birnin biyanna game da abubuwan da suka faru a rana ta farko ta zaman na birnin biyanna mai shiga tsakani na kasar iran a tattaunawar ali bakiri kani ya ce ko shakka babu warware batun haramtattun takunkumin da aka kaba wa iran na kan gaba cikin ajandar kwamitin haɗin gwiwar da ke tattaunawar kuma an amince da hakan ali bakirika ne ya ce an cimma nasara a zaman taron kuma ya zama wajibi a jinjina wa kasashen sin da rasha bisa cikakken goyon bayansu ga matsayar iran to jama'a masu saurari iya abin da ya tsawo kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a kasance cikin ƙoshin lafiya to maka ma kawo ƙarshen shirin namu baki dama da yake masu lokaci hasan barka ya sake dawa domin ta so da gaskin labaran da aka saurara don suka cikakkun labaran fitaccen malamin addinin kristan nan wanda ya yi yaƙi da wariyar launin fata a afirka ta kudu kana mai kyautar zaman lafiya ta nobel archbishop uh, desmond tutu ya rasu yana da shekaru 90 a duniya shugaban afirka ta kudu sirri ramaphosa ne ya sanar da rasuwar tasa cikin wata sanarwa a wannan lahadi ba a dai bayyana dalilin mutuwar tasa ba sai dai an ce ya rasu a wani asibiti da ke birnin cape town tun dai kasashen duniya suka fara aikewa da saƙon ta'aziyya game da mutuwar malamin Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa za a rika tunawa da takon da Archbishop Desmond Tutu ya rayu da shi na tsawon shekaru. Shi kuwa shugaba Emmanuel Macron na Faransa cewa yi gwagwarmayar Desmond Tutu za ta tsaya a tunaninmu. A wani lokaci a gobe Litinin ne ake sa ran bangarorin da batun yarjejeniyar nukiliyar Iran ya shafa za su koma bakin tattaunawar Vienna. batun ɗage wa iran jerin takunkuman da amurka ta kakaba mata da kuma dawowar amurka a cikin yarjejeniyar ta biyar su ne manyan ashirin da tattaunawar a ranar 29 ga watan nuwamban da ya gabata ne iran da bangarorin suka koma bakin tattaunawar ta biyanna bayan tsaiko na watanni biyar tattaunawar da aka suma a wancan lokacin ita ce irin ta ta farko ƙarƙashin sabuwar gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi a cikin shekarar 2018 ne tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya janye kasarsa daga cikin yarjejeniyar tare da laftawa iran jerin takunkuman karya tattalin arziki ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana a ranar alhamis da ta gabata cewa tehran na halarta tattaunawar da kyakkyawar niyya sannan ta dukufa wajen ganin an ɗage mata takunkumai sai dai hakan baya nufin za ta amince da wasu bukatu domin farantawa wasu rai majalisar sojoji da ke mulki a kasar chadi ta amince da gagarumin rinjaye da wasu daftarori guda biyu da suka tanadi yin afuwa gaba ɗaya ga 'yan tawaye da 'yan adawa na ƙasar wani na ɗaya daga cikin bukatun da 'yan adawa na ƙasar suka gindaya kafin zamanawa teburin tattaunawa ta ƙasa da ke cikin shirin shugaban ƙasar muhammad idris tefi ƙudurin na farko ya shafi yafiya game da laifukan da suka shafi ta'addanci makar kashiya shigar da 'yan samari a cikin gungun masu ɗauke da makamai ƙudurin na biyu kuma ya shafi wa ƙasar zagon ƙasa da kuma faɗar albarkacin baki a cewar kakakin gwamnatin kasar abdulrahman gulamala matakin ya shafi yin afuwa ga mutum 296 sai dai a cewar 'yan fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a kasar chadin matakin bai shafi kowa da kowa ba illa kawai wasu zaɓaɓɓu saboda 'yan tawayen ƙasar sun kai dubbai to labaran duniyar na fito muku ne daga rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran shugaban somaliya ya sanar da kwacewa firaministan ƙasar ragamar shirya zaɓukan ƙasar takaddama tsakanin shugaban kasar muhammad abdullahi muhammad wanda ake kira farmajo da firaministan sa muhammad hussein robel na daɗa kamari kuma ana ganin wannan matakin zai kara dagula halin da ake ciki a kasar a wannan ƙasa da ke yankin kahon afirka shugaban ya faɗa wata sanarwa cewa firaministan ya kasa sauke yaunin da ke wuyansa na shirya zaɓe kamar yadda yarjejeniyar 17 ga watan satumba ta 2020 ta tanada tunan shugaban kasar ya kira wani taron tuntuɓa da zai haɗa gwamnatin tarayya da hukumomin yankunan somaliya da kuma hukumomin mogadisho domin zaɓar wani tsari da zai kai ga shirya zaɓuɓɓuka da suka haɗa da na wakilai da na majalisar koli da ta dokoki da kuma na shugaban ƙasa matakin da ya zo 'yan sa'o'i bayan korar shugaban hukumar zaben ƙasar shugaban ƙasar rasha vladimir putin da takwaransa na masar abdulfatah al-sisi sun tattauna ta wayar tarho game da halin da ake ciki a kasar libya shugabannin biyu sun amince karfafa alaka a wani mataki na shawo kan rikicin libya sun amince yakar 'yan ta'adda da kuma kawo karshen masu ɗauke da makamai da kuma ganin bayan sanya baki a cikin harkokin cikin gidan kasar ta libya kamar da fadar shugaban kasar masar ta sanar shugaban masar al ya faɗa wa takwaransa na rasha a niyar ƙasarsa na taimakawa 'yan libya wajen zaben shugabanninsu da wakilansu cikin lumana haɗe bangaren kuma shugaban masar ya jaddada aniyar ƙasarsa ta ƙarfafa alaƙa da rasha ta dukkan bangarori shi kuwa putin ya ce ƙasarsa za ta mai da hankali wajen ƙarfafa alaƙa ta ci gaba tsakanin ƙasashen biyu to da wannan zamu ga kare sai idan Allah ya kai mu gobe da safe za a je mu dauke da shirin kafin lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya